يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دخول جوات رجب هجرانا بشيكا تبودا تريخود مسلاكين دا دا دا شد بقوي شكرا تزبو بيود بوما أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة فإن لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى دفرت إن سنة الدكوتي وكرتو دذامين وأن اللتاف بلوغ المرام لتاف ابن حجر أسقلاني الله شمس رحمة كرتو دذامين وأن اللتاف كرتوني وأن دبازامي درجاء تسوى za mu ji shi a hankali insha Allah ونبئكم على أننا لا نتعجل في دراسة هذا الكتاب فبعض طلبة العلم يطلب العلم في اليوم ويريد أن يكون في يوم وليلة محدثا متمكنا وقد كان السلف يلازمون شيوخكم سنين طويلة في طلب العلم دام أنا فاهم دالبي دكراتي يوم وانا ɗalibi yakan so ya sa littafi a rana guda kuma ya sauke shi nan take wannan ya saba ma al'adar salafu salih na zaman sunna na farko a zamanin da almajiran sahabban annabi muhammad wanda su ne ake ce mata suna jimtar malaman su tsawon shekaru masu yawa da ba'adun lazama shekaru samaniya ta ashara sana za ka samu mutumin da ya ilizici malami yana karatu a gabansa tsawon shekara goma sha takwas misalinsu shi ne ibn jurayj kuma shi masa rahama lazama shekaku arwa a jin rabah almajirin abdullahi bin abbas ana ce masa arwa bin abin rabah saboda bakin fata ya yi karatu gaban sahabbin annabi muhammad arwa bin abi rabah bakin fata ne wanda kuma Allah matsaukaki ya ba shi daraja da ilimi a wancan zamani ya yi zamansa a makka ya rasu hijira na da shekara 114 shekara su 317 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi malamai da dama fitattu sun yi karatu a zamansa daga cikinsu akwai al'imamu abu hanifa al'imam abu al-hanifa yana cewa ban taɓa ganin mutum mai ilimin akwa ubinu abin abuwa ba bil hakika mutum ne wanda allah matsaukaki ya ba shi ilimi da yawan gaske daga cikin almajiransa da kuma ibn durait shekararsa goma sha takwas yana karatu daban wannan malami bal yujad ma'abukum malla zama shekatu aksara min zalik akan samu wanda ma ya lijinci malami fiye da shekara goma sha takwas ne kamar misali da wani malami da ake kira abu ubai al mu bin salam al bukhari shi ma ya rasu a garin makka hijira na da shekara 224 shekarunsa 2,200 da mutuwa yanzu allah shi masar hama. wannan malami a lokacin da ya rubuta wani littafi da ake kiransa al bukhari yana cewa allah allaftuhu na sana shekara arba'in na ɗauka ina rubuta littafin nan kafin in gama ina gaya matsalibansa sai ya ce musu wa ya a tiwa hildon ya ji su indi shaharan ko arba'ata ashirin sun ma ya kulu tsawon jirosa sai ga shi ku zai zo gabana don ya karanta wannan littafin idan an samu wata guda kawai ko watanni hudu sai ce kai an daɗe da kuma littafin ba to ni shekara arba'in na ɗauka kafin in gama rubuta littafin in ji wannan malami don haka yanzu an na hasimi mushkila min al-qidam yu'aniha ba'd talabat al-ilm wannan yana kuda maka cewa hali na son sauke littafi nan da nan ba ɗabi'a ce da ɗalibi suke da ita a wannan zamani ba tun a zamanin farko wannan ɗabi'a ce ta ɗalibi yakan so a ce nan da nan ya gama da littafi ya shiga wani amma kuma ya saba ma tarbiyyar malaman sunna don haka abin da ya sa na tabbatar da wannan jawabi ina muku abin da Bahaushe yake cewa mai kurmin ido wai ne a karatu mutum ya koka a cikin misali da labarin al'imamu malik Allah shi masa rahama akwai wani ɗalibinsa wanda ke da irin wannan garaje wata rana al'imamu malik yake masa allaftul muwatta arba'i na sana kai ɗalibi kaga wannan littafin da kake karatu sa gaba na muwatta shekara arba'in na ɗauka kafin in gama rubuta shi littafin muwa sai kowa ya san shi wanda in kasa shi a gaba suna gani kafin karfe tara na dare za su gama karatunsa shekara arba'in al'imamu malik ya yana rubutunsa sai ya ce maɗalibansa wasu suna an taɓa ku rubuci arba'in na yauman yanzu ko kuna son ku ɗauki muwaɗa kwana arba'in ku gama fama a ƙalla ma ta shika hujjin ku ya ce kai a fahimta na dai sha'awar ku da littafin nan ba shi da yawa amma idan za a ce sha'awar ku tana da yawa ba za ku samu lokaci mai tsawon kuma karatunsa saboda littafi guda yakan kunshi ilimi daban-daban wannan magana ku babu shakka ta tabbata kamar yadda wani malami da ake kiransa abdul fatah abu bugda ya faɗa fi muqaddimati li littafi akwai wani littafi da aka yi ma muwatta sharha ta'aliqul mumajjad ala muwatta muhammad da duba talikin da yama wannan littafin mujallar na farko shafi na goma sha shida yana cewa wal mazkuru anna malikan allafa al fi sinina kathira zukira annaha arba'un malamai suna ba da labarin cewa al-imam malik ya dauki shekaru da yawa kafin ya gama rubuta littafin muwatta ana ba da cewa labarin cewa shekaru 40 ne don haka muna fatan karatun da za mu yi ma wannan littafi za mu bi shi sannu a hankali na'am ba za mu tsawata ba za tsawala ba kuma za mu yi kokari mu ga cewa mun gabatar da bayanin da cikin a gabatar da izinin lahi ta'ala mu buɗe littafin. za mu fara da mukaddima wadda mawallafin littafin ya gabatar saboda ka'ida ce duk littafin da za ka karanta ka fara littafin nan da mukaddima saboda kowane malami ya rubuta littafi a cikin mukaddima ne yake gabatar da manufarsa ta rubuta wannan littafin domin kakan samu hadisi guda da ma'ana da yawa idan malami ya ɗauki wannan hadisi ya sa a littafinsa shi ka kasa gane hikimar da kusa ya sanya wannan hadisin a littafin ko a wannan babin da dai za ka koma mukaddimar da malamin ya rubuta a farkon littafin da za ka fahimci hikimar sanya wannan hadisin a nasa littafin don haka babu shakka mukaddima yana da muhimmanci a kowane littafi malamin yace alhamdulillahi ala ni'amihi yabo ya tabbata da Allah madaukaki a bisa ni'imominsa abbasu wal batina ni'imomi da suka bayyana gare mu da kuma waɗanda suka buya qadiman wa hadisa mansubani ala annahuma halani min ni'amihi lam yu'annas لأن الجمع لما أضيف صار للجنس فكأنه قال على جنس نعمه ثم ذكر قديما وحديثا ويحتمل النصب على الظرفية وأنهما صفة لزمان محذوف أي زمانا قديما وزمانا حديثا الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وجيه يبوه سنتبتك الله مؤذكي akan ni'imomin da Allah ya ba mu ni'imomin da suka bayyana gare mu da kuma waɗanda suka buya gare mu sai ya ce qadiman wa hadisa ni'imomi da suka wuce kuma ni'imomi na yanzu saboda shi ɗan adam yana cikin ni'ima ta Allah maɗaukaki a wannan zamani kuma ni'imar Allah maɗaukaki ta gabata a cikin rayuwarsa da ko magana ce wanda Allah maɗaukaki ya yi ta cikin suwatu da kuma aya ta ishirin ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة shin ba kwa ganin yadda Allah ya kore muku duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ya yalwata muku ni'imominsa kuna ganin wata ni'imar wata ni'imar mata ɓuya ba ku ganin in ji Allah maɗaukaki wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa hudan wa la kitabin mubin وما أحسن ما قاله ابن القيم في كتابه الفوائد akwai wani littafi da ibn qayyim jawziya aka ce masa al-fawaid duba shafi na 16 zuwa shafi na 18 ibn qayyim yace ni'amu salatatu ni'imomin Allah guda uku ne kashi uku ne ni'imar da Allah madaukaki yake ma dan adam kashi uku ne ni'matun hasilatun akwai ni'imar da ta samu gare ka ya alamu biha al'abdu shi ɗan adam ya san wannan ni'ima alal misali an ba ka gani an ba ka ji an ba ka harshe da kuke iya magana an ba ka kafafu da kuke tafiya da su kaga waɗannan ni'imomi ne da ɗan adam ya gan su kashi guda kenan wa ni'matun muntaziratun yarjuha ni'ima kashi na biyu ita ce ni'imar da ɗan adam yake jiran ya same ta bai same ta ba tukuna amma tun Allah ya rubuta cewa wannan ni'imar zai ba mu ɗan adam ita duk da cewa ya rataye ni'iman akan wani sharadi amma dai akwai ni'imar da kuke da wani adam ɗan adam da ya riga ya same ta Wani wani imatun huwa hala ya yashkuru biha ibn qayyim yake kuma akwai ni'imar da ɗan adam yana cikin ta amma bai sani ba yana ma cikin amma bai san yana cikinta ba wanda da ɗan adam yana tunanin ni'imar ta ɗure da butulci bai kai shi ga kashe kansa saboda ya shiga wani hali na rayuwa ba saboda ni'imar da ka gani kaɗanci a kan ni'imar da Allah matsaukaki ya boye wanda ba ta ganin ta ibn qayyim yake don haka ni'imomin Allah tashi uku ne akwai guda ka samu ka sani akwai guda wanda take jiranta akwai guda kuma wanda ka samu amma baka san kana tare da ita ba فإذا أراد الله تمام نعمته على عبده idan Allah yana so ya cika ni'iman nan kashi uku ga bawa da wanda bawa ya santa da wanda bai sani ba da wanda yake jiranta idan Allah ya yi nufin bawa ya samu wannan ni'ima arrafahu ni'matahu hadira mataki na farko ne sai Allah ya sanar da shi ni'imar da take tare da shi ya iya gane cewa lallai Allah maɗaukaki ya masa ni'imomi da yawa ya gani cewa ido da aka ba shi ni'ima ce harshe da aka ba shi ni'ima ne hannuwa da aka ba shi ni'ima ce ƙafafu da aka ba shi wata ni'ima ce ta Allah idan Allah ya yi nufin za ka samu ni'imomin nan guda uku matakin farko za ka iya gane ni'imomin da Allah ya maka na zahiri domin idan hasirar ɗan adam ta ce ni'imar zahirin ma bai iya gane ta wannan dalili yake sa kake ganin mutum yake ke kaiwa ga kashe kansa saboda ya rasa wata ni'ima guda cikin ni'imomin Allah da kuke idan Allah yana nufin da ka samu ni'imomin nan guda uku sai ya sanar da kai ni'imar da ya baka na zaki wa a aqahu min shukrihi kuma ya baka damar kai masa godiya domin in baka gani kana tare da ni'ima ba ka iya tunkewa Allah ya cancanta a masa godiya sai ka gane cewa akwai ni'imar Allah tare da kai a wannan lokacin ne kake tunanin Allah ya cancanta ka gode masa ka ga mataki biyu ya sanar da kai akwai ni'imar sa a gunka sannan ya ba ka damar ka yi masa godiya to a wannan godiyan shi yake zama aidan yi haɗi ha biha la ta tasharada wannan godiya da za ka yi ma Allah wato kamar igiya ce Allah zai baka wanda za ka aure ni'imar da kake tare da ita ɗin wanda Allah ya baka na zahiri da na baɗini kar su gudu su barka ibn al-qayyim yace fa innaha tashridu bil ma'siya domin ni'imar da Allah ya ce ma dan adam suna gudu su rabu da shi idan dan adam yana sabon Allah kaga kenan idan Allah ya baka ni'ima bai baka wannan ni'ima dindindin ba yayi sharadi matukar kana saba masa to zai ci albarkan wannan ni'ima me ke tabbatar da ni'ima ta Allah matsaukaki ga bawa shine na farko bawa ya san cewa Allah matsaukaki ya masa ni'ima na biyu bawa ya yi Allah godiya a kan wannan ni'ima wato qayyidu bi shukri ibn qayyim yace fa innaha tashridu bil ma'siya wa tuqayyidu bi shukri wato zunubi ya kan ni'imar Allah ta gudu ta barbawa sannan kuma godiya ita ce take tsaro da ni'imar Allah ta har ni'iman gudu ta zarbawa muwafaqahu huli amalin sannan sai Allah ya bashi mataki uku ya masa muwafaka. kaga bawa yana aiki li amalin jilibu bihi ni'imatin muntazira yana kokarin aiki da wannan aiki shi zai jawo masa ni'imar da bata zo ba kaga na farko ka san Allah ya maka ni'ima na biyu ka yi masa godiya akan wannan ni'ima na uku ka yi aiki wannan aiki shi zai jawo ni'imar da bata zo maka ba wa basarahu bi turqin lati tafudduha sai Allah ya nuna maka hanyoyin da suke zama dalilin toshe wannan ni'imar ta Allah kar ta iso gare ka wa tarkatu tariqaha hanyoyin da suke jatse wato suke hana ka isa ga wannan ni'ima sai Allah ya nuna maka waɗannan abubuwa wa waffaqahu liktinabiha kuma Allah ya maka muwafaqa ka nisanci waɗannan hanyoyin wa idza biha qad ilayhi idan ka samu waɗannan matakai guda huɗu ka san Allah ya maka ni'ima yi masa godiya akan ni'imar da ya maka sannan ka dinga aiki don ka jawo sauran ni'imomin sannan na huɗu ka ɗauki matakin kare kanka kar ka aikata abin da zai toshe maka hanyar isa ga wancan ni'ima ta Allah madaukaki da zaran ka cika hukun nan ibn al-qayyim yace to kamar ga ni'imar Allah ka iso gare ka ne kashi uku din nan ba a tambujo duka ni'imomin nan da Allah ya rubuta to zai ba su arrafahu an allati huwa fiha wa la yashkuru biha Allah ya sanar da kai ni'imar da ma kake cikin ta wanda baka san kana cikin ta ba don haka ne in ka lura ita ni'ima ta Allah matsaukaki ta cancanta a gode mata sannan in kai ma Allah godiya to nan ma kuma wata ni'ima ce domin ba duka bayan Allah suke iya ma Allah godiya kan ni'imar da ya mutu ba don haka in ka iya buɗe baki kake Allah na gode to wannan godiyar ta cancanta a sake maka wata godiya wannan kuma mawaki yake cewa wa shakir hu yahtaju shukran li shukrihi kazalika shukuru shukri yahtaju li shukri wato gudiyar da take ma Allah ita ma ni'ima ce tana cancantar a ƙara yi ma Allah godiya akan wancan godiyar da aka yi masa haka bisa sa'ilin da kace Allah na gode wannan godiyar ni'ima ce tana cancantar a ƙara yi ma Allah kuma godiya akan ta ka kwatanta da aya ta suratul fatir ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane Allah da ke ya ku masu imani ba saboda ni'imar Allah tana kan kowa tana kan musulmi tana kan kafiri ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukaki ya muku hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi akwai wani mai halitta in ba Allah ba wanda ke iya arziki da sama da kuma ƙasa la ilaha illa huwa fa'anna tufakun ba abin da ke cancantar abuta masa to ta yaya ake kawar da ku a raba ku da Allah alhali ga ni'imomin Allah kuma tare da su mutum da karatu wasalatu wasalamu malamin yace kuma tsira da aminci na Allah madaukaki ala nabiyyi su tabbata ga annabinsa wa rasulihi kuma manzonsa Muhammadin wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa alladhina saru fi nusrati dinihi waɗanda suka yi tafiya da taimakon addinin Allah maɗaukaki sairan hafifa idan aka ce hafifan ana nufin sairan musri an Harisa, tafiya da suka yi na gaggawa tafiya na kwaɗayi don su samu rahamar Allah maɗaukaki sairan Hafisa sairan musri'a kamar yadda aya ta cikin suratul a'raf aya ta 54 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا Allah shi yake rufe dare ya kawo yini sannan daren yana bin yini da sauri da zarar lokacin tafiyan dare yayi sai yini ya shigo ba a taɓa samun liki a tsakaninsu ba wannan dalili ya sa Allah yake ya tulubuhu hafisa yana neman shi da sauri والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لكم الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مالك وعلى أتباعهم هما إيران الله بأمين تنسى ستبقى مبيا النبي بكم صحبانسا الذين ورثوا علمهم وحن بسك جاجي علمينسو wannan aka samu wata matsala guda shin ana salati ga wani wanda ba annabin Allah ba ne ka lura da yadda ibn hajar ya gabatar da salatinsa a farkon littafin Wa salamu ala nabiyhi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafisa wa ala atba'ihim kenan salatin abu da sallamar Allah su tabbata ga mabiyan annabi Muhammad da sahabban shi wato yana nuna duka cewa ana iya salati ba ma ga annabi Muhammad ba ana iya salati hatta ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan ne matsalar bil hakika ta samu muhawara tsakanin malaman sunna zuwa littafin al-Imam an-Nawawi al-Azkar al-Azkar wanda ya samu sharha mujallal na uku shafi na 337 al-Futuhatur Rabbaniyya al-Imam an-Nawawi yayi babi guda na salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu salati alal anbiya wa alihim Allahum sallallahu alaihi sallam wannan babu yana bayani akan hukuncin salati ga annabi Muhammad da eh, eh, sauran annabawa sannan tare da iyalansu wato ana yi ma iyalansu salati a bayan an kira ah, wato su kansu annabawa. وقال سي الإمام النووي يكي أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم babu wani malami wanda fahimtarsa ta kauce masauran malamai kan cewa ya kamata a yi wa annabi Muhammad salati kuma ittifaqan saboda Allah ne faɗa cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah shi ya umarni mu dinga yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a samu malamin da yake bai kamata ba don haka al-Imam an malaman sunna kaf sun tabbatar da cewa salati ga manzon Allah abu ne wanda yake can zalika man kamar malaman sunna fahimta su ta zo a akan cewa ya kamata a yi salati ga annabi Muhammad wajibi ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan malaman sunna fahimta su ta zo daidai kan cewa babu laifi kuma ma abun so ne mustahabi ne a yi salati ala sa'irin biya ga sauran annabawa idan aka kira sunan annabi adam shi ka ce sallallahu alaihi sallam, kuka ce alaihi salatu wa wassalam ya tabbata a lafazin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka kira sunan annabin Allah kowane ana yi masa salati wal mala'ika dukkanin mala'iku da annabawa da mala'iku ana yi musu salati istiqlal wato kacukan su kadai da zaran an kira annabi sai kai masa salati ba tare da ma an haɗa sunansa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ibn kasir a tafsirinsa ibn kasirin da yayi yana bayani kan salatin manzon Allah abu kasir ya ce wato bu ala zikirin khilafi mulakhasan yake cewa wa amma salatu ala ghairil anbiya in banda annabawa shin ana ma wani mutum salati sai yake fa in kana ala sabili tabi'iyya kamar fil hadith laifi idan ya zamanto an kira sunan annabi sai aka kawo sunayen wasu daidai bayan sunan annabi to sai kai musu salati gaba daya to sun ci albarkacin annabi Muhammad kamar yadda ibn hajar ya kawo a littafin nan kenan kaga ya fara kawo sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi muhammadin wa albarkatin salati ga annabi sai ce wa alihi wa sahabihi alladhi sahu fi nusrati dinihi sayran hafisa kuma yace wa atba'ihim kaga kenan mabiyan annabi sun ci albarkan annabi muhammad an yi musu salati su ma saboda sunansu ya zo bayan sunan manzon Allah ibn kafir ya ce idan an kira sunan annabi sai aka kawo wasu sunaye daidai bayan sunan annabi yace idan aka yi haka fa haza jaizun bil ijma malaman sunna sun ci babu laifi haka kenan abinda uh, ibn hajar yayi a farkon ya yi shi ne daidai fahimtar kaf malaman sunna uh, babu laifi don an kira sunan wani a bayan sunan annabi muhammad sai a haɗa su da manzon allah a yi musu salati me yasa malamai suka ce ba su laifi saboda an samu salati wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da kansa yana cewa allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi kansa ya nuna an samu salati ga annabi muhammad da iyalansa da matansa da ƴaƴansa ashe matansa da ƴaƴansa sun samu salati albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn kasir ya ce inna ma waqa'a an-niza'u fi ma idza ufrida ghayru al-anbiya'i bi salati alaihim ta inda aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna shi mun ji iya ma wani salati idan aka kira sunan shi bayan sunan annabin Allah amma shin za a iya ware sunan mutum shi kaɗai a masa salati haka kawai a kira sunan mutum ba tare da an matsa shi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa salati wa qalu jumhuru min al-ulama akasarin malamai sun ce la yajuzu ifradu ghayr al-anbiya bi salati akasarin malamai sun ce bai kamata ba inda annabin Allah bane ka kira sunan wani mutum kai masa salati لأن هذا الأطفال شعارا للأنبياء إذا ذكروا saboda take ne na annabawan Allah saboda daraja annabin Allah sai Allah ya bada damar a wani take zanen an ce annabi Adam sai sallallahu alaihi wa sallam ko alaihi salatu wa salam haka annabawa ke suna da wani take idan an kira sunansu ana yi musu salati wannan shi ake ce mashi'ar fala yulhaqu bihim ghayruhum don haka din take a hada wannan taken da ake ma annabin Allah sannan a hada shi da sunan wani wanda ba annabi ba ibn kasir yake fala yuqalu don haka ba a cewa abubakar sallallahu alaihi ko a ce aliyun sallallahu alaihi wa in kana ma'ana sahihan ko cewa idan aka kira sunan abubakar shi kace sallallahu alaihi wa sallam ma'anar ba ta ci ba yin addu'a kake masa idan aka kira sunan sayyidina ali misali sai mai salati kai tsaye ba laifi bane saboda ma'anar bai bai saba ma ka'ida ba amma kuma asali salati ba take ne na wani mutum ba in ba annabin Allah ba haka bai dace a yi wani ba kama za yi da misali shi ma yana da nasa taki da ake masa idan aka ce qala Allahu azza wa jalla aka wa qala Muhammadun azza wa jalla saboda wannan take ne na Allah wa in kana azizan jalila in aka ce Muhammad sai ka ce azza wa jalla me laifi muhammad sai kake mabuwayi da ɗaukaka to a kuskure ne kana muhammadun azizan jalila muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mabuwayi ne kuma mai ɗaukaka ne haka ba laifi ba ne misali ta wajen ma'ana amma ta wajen lafazi laifi ne taki ne na Allah da an hada min zikirin lahi azza wa jalla bai dace a taken Allah a zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda ya bayani mai tsawo kamar ibn al-qayyim al-jawziya duba littafin da rubuta akan salatin annabi ya rubuta littafi musamman akan hukuncin salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan shi jala'u afham fi fadl salati ala muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wasallam duba shafin 465 har zuwa shafin 482 magana yake akan hukuncin salati ya cewa wa abin nan yana danganta cewa abin tun daga zamanin sahabban manzon Allah aka samu sabanin fahimta akan wannan matsala ya danganta cewa waɗanda suka ce bai kamata ba a yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba akwai da farko Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad akwai Tawus akwai Umar bin Abdul Aziz akwai al-Imam Abu Hanifa akwai Al'imamu malik bin anas Allah ya masa rahama akwai Sufiyanu bin uyayna rahimahullah da kuma Sufiyanu thauri da kuma al-majiran al Allah ya ji kansu waɗannan malamai ya kama daga sahabin annabi zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'ai a salaf waɗannan duk suna da fahimtar bai dace a yi salati ga wani mutum wanda ba annabi sallah ba sunan ya taho bayan sunan annabi Allah ne albarkacin annabi Allah shi ma ya samu salatin da ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaba alqawl bil jawab naqlan sannan ibn qayyim ya dauko fahimtar malaman da suke ba su laifi an samu waɗanda suke ganin babu laifi a ware mutum guda a yi masa salati ya dauko misali da alqadi abu ya'la ya danganta da alhassanul basari tabi'i sannan al da kuma mujahid da muqatil bin sufyan da sulaiman da muqatil bin hayyan wa kathirun min ahli tafsir da ma malaman tafsiri da yawa ibn qayyim yace suna da fahimtar babu laifi don an yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba sai yace wa huwa qaulul imam ahmad wanda ita ce mazhabar al-imam ahmad bin hanbal da kuma ishaq bin rahawai وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري sannan da al'imamun kogiri wanda ya rubuta tafsiri wannan dukkan waɗannan malamai suna da fahimtar babu nufi don an yi ma wani mutum salati wanda ba annabin Allah ba kuma ibn al-qayyim ya kawo hujjiji da saqa lil mani'i asharata adilla waɗanda suka ce babu kyau a yi ma wani salati ya kawo hujjojinsu guda goma jera walil mujizi na arba'ata ashar dalila wanda suka ce babu laifi suna da hujjoji goma sha hudu ya kawo su ma ya jera sannan su kwatanta an ce waɗanda suka ce babu laifi suna da hujja goma sha hudu waɗanda suka ce akwai laifi suna da hujjoji goma kai ana ka tunani sai ka ce ah, babu laifi kenan shi ya jaye ko ba bayan ibnul qayyim ya tattaro hujjojin gaba daya wantaha ila qawlihi a ƙarshe sai yake wa faslul khitab idan za mu raba dama fi hadhihi al game da mas'alatin salati ga wani anna salata ala ghairi nabi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba ya kamata a yi masa bayani yana zuwa ɗayan biyu in ma an ya kuna aluhu wa azwajuhu wa zurriyatuhu aw ghayruhum ya kasance iyalan annabi ne da matansa da zuriyarsa ƴaƴan shi su ne za a yi masalati su kaɗai misali ba tare jama'a da sunansu a sunayensa da sunayen annabi Muhammad da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba ya kasance an ware sunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita kaɗai sai a mata salati kuma a ware sunan yar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗansa misali Ibrahim a yi masa salati ko a ware sunan jikansa kamar al-hassan ko al-husai a yi masa salati wanda kashi guda kenan kuwa wani wanda ba shi da dangantaka da manzon Allah kaga an samu matsala kashi biyu ko dai ya kasance mutum da aka ware sunansa aka yi mai salati yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ya kasance ba shi da dangantaka da manzon Allah to fa in kana al-awwal in ya kasance matar annabi ce ko ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ƴarsa ko jikansa za a ware sunan ɗaya a yi masa salati Ibnul al-qayyim yace as-salatu alaihim ma'a as-salati ala an-nabi in za a yi musu salati a haɗa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ja'izatun daidai ne hakan mufrada ba za a ware sunan matarsa ko ɗansa ko jikansa a yi a yi musu salati su kaɗai ba tare da haka da sunan annabi ba nan ma daidai ne kai babu laifi misali kana iya cewa alhassan ce sallallahu alaihi wa sallam ko ce alhussein ce sallallahu alaihi wa sallam ko kuma fatima ce sallallahu alaiha wa sallam ko kuwa na na aisha ko wata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu salati ibn al-qayyim yace ja'izun idan aka ci ja'izun ana nufin babu laifi amma kamanta da ita farko bai kamata ba amma da ba kai ibn al-qayyim yace babu laifi wa amma sani ya kasance kashi da biyu ne mutumin da za a yi masa salatin nan ba shi dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya kasance ba shi da dangantaka da manzon Allah bai kamata a yi masa salati shi kaɗai ba ibn al-qayyim ad-dawziya yake dama dama a ce kamar mala'iku fa in kana al-mala'ikatu ahlul ta'a umuman allazina yaqtulu fihim al-anbiya wa ghayruhum jaza aidan zalika kana iya kiran sunan mala'ika sai masa salati shi kansa manzon Allah yayi haka idan ya kira sunan mala'ika jibril yakan ce alaihi salam yakan yi masa salaki babu laifi dan yi salaki ga wani wanda ba annabin Allah ba cikin mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala cikin kayyim yake a halin haka babu laifi fa yuqalu sai ake Allahumma salli ala mala'ikataka mala'ikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in ya Allah ka samarki ga mala'iku ka kusa da kai da masu yi maka ɗa'a baki ɗaya. ka haɗa su da wata misali ga zunubi bayan kana shakhsan mu'ayyan amma mutum guda ko fa'ifatu mu'ayyana ko ko mutane da yawa a waye su su kaɗai waɗanda kuma ba su ma da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko riga an yi ta kada salatu alaihi shi'aran la ya fi bihi yace babu kyau a ware wani mutum a yi masa a dinga yi masa salati wanda zai bi take gari shi kuma ko kama zuriyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam an ce babu laifi dan an musu salati amma kar a mayar ya zama take me ce nufi da ya zama to duk sa'ilin da aka kira Alhassan ya tafi masa sallallahu alaihi wasallam kaga ya zama take gare shi kamar yadda salati ya zama take da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walau ƙila bi hari da dama za ka ce haram ne ba ka da lahu wajhun da wato kana da hujja kan haka ibn al-qayyim al da za ka ce haram ne a ware wani mutum wanda ba annabin Allah ba a bashi taken salati da'iman a kowace yaushe da an kira sunansa za a masa salati da an rubuta sunansa a littafi za a masa salati wannan ya zama taki ga shi kamar yadda salati ya zama taki ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace anan da za ku ce haram ne kana da hujja wala siyama idza ja'alaha shi'aran lahu musamman wato idan ka sanya salati ya zama taki ga wani mutum guda ko da yana cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa mana anhana bihi sai ka samu misali kana salati ga sayyidina ali da an kira ali shi ta ce alaihi salam a kusa ta ce sallallahu alaihi wa sallam amma idan aka kira man huwa khairun minhu wanda ya ci sayyiduna ali daraja kamar misali sayyiduna abubakar sayyiduna umar waɗanda hadisi da dama sun tabbatar da darajansu da shi kansa sayyiduna ali an samu hadisi 87 daga bakin bakinsa yana kan mimbari a kufa yana cewa sayyiduna abubakar ya fi kowa daraja a cikin al'ummar annabi muhammad misali sai ya zama to kawa da cikin ali shi kaɗai ba ka yi masa salaki amma wanda darajarsa ta tabbata ta ƙara ta cikin ali wanda shi ake cikin abubakar idan an kira sunansa ba ka yi masa salaki wannan magana ba kawo ba ce mata ibnu qayyim ne ya ce wala ya yake kamar ka fado rafidwa kamar yadda masu da shi a suke yi bi ali shi ne ma ali ah, radiyallahu anhu suna ce masa da an kira sunanki sai suke sallallahu alaihi wasallam har ma ana samun wasu waɗanda suke da jahilci cikin ahlus sunna idan an kira sayyiduna ali sai su ce karramallahu wajhahu wai Allah ya daraja fuskar sayyiduna ali shi kadai wanda duk yi haka babu shakka ya yi kuskure saboda wannan kalma ba ta inganta ba a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda ake danganta shi da karrama Allah ah, yana daga sabbin aqida shi'a fa innahum suka kira su na ali kalu su ce alaihi salatu wala huwa minhu je ibn al-qayyim al-jawziya yana cikin jala'ul afal fa hadha mamnu'un ibn al-qayyim yace wannan an hana babu kyau ma fi ma idan tukhila shi'ara la bihi fatarkuhu da izin muta'ayyan ta haka barin irin wannan salati ga da'iman wajibi ne wato haramun ne ya zamanto in ban annabi muhammad ba an samu wani mutum wanda zai kari ga masa salati a ko da yaushe wa amma in salla alaihi ahyani amma misali da za a samu jifa jifa kakan yi salati da wani daga cikin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma shi ba ko da a ce wani mutum da ba a kira sunansa kawai ka yi mai ko da baya cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi akwai hujja akan haka ibn al-qayyim yace kama salla ala dafi zakati a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim hadisin abdullah ibn abi abba yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. idza atahu qaumin bi sadaqatihi idan mutane suka kawo zakka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu allahumma salli alaihi annabi da kansa yake musu salati saboda sun kawo zakka ga zai wa ataqa hadidi sadaqati Abdullahi ibn abi aufa yake ce abana ya zuci zakkansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah ka yi salati ga zuriyan abu aufa da kansa ya yi salati ga sahabban shi ya yi salati ya ware ibn abi aufa ya ware abdullahi ibn abi aufa ya yi magidansa zuriyarsa gaba ɗin salati sannan ba shi kaɗai ba an samu sahabban annaba waɗanda suka yi salati ga wasu waɗanda ma ba su da alaƙa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullahi bin Umar ya ga mamaci gawa ce sai ya ce sallallahu alaihi abdullahi bin umar sahabin manzon Allah ne sannan shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir matar jabir ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah salli alayya wa ala zawji ya rasulullah kai min salati ni ni ta mijina sai annabi ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki Allah ya miki salati da mijin naki kaga shi kansa Allah ya yi ma wasu salati waɗanda ma ba su da dangantaka da shi haka ma ruya an ali kamar yadda aka ruwaito hadisi game da sayyiduna ali bin salatihi ala umar sayyiduna ali ya yi ma sayyiduna umar salati kamar yadda ya yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati sai ibn al-qayyim ce don haka ko da za a kira sunan wani mutum wanda ma ba sahabi bane wanda ma baya cikin gidan manzon Allah sai kai masa salati na lokaci guda kace fa haka za ta asabi babu laifi don wannan abin da aka haramta shine kamar da salatin ta ci ga wannan mutumin babu wanda salati ya zama takensa in ban da annabin Allah sai kuma mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa bi hada tafsir tattabiqu illa wa yankashifu wajhu sawabi wallahu al-muwaffaq duk cewa wannan hukunci ne akan salati yaya hukunci ga sallama duk da cewa malamai suna da fahimta da zuwa kan ma'anar salati din don mutane da dama ba san me ake nufi da salati ba kuma an samu kuskuren fassara na salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin waɗanda suka yi mana ishara akan haka akwai Muhammad ibn Salih al-Busairi duba sharha na eh, littafin da yayi ash-Shabd al-Mumti mujallad na 63 har zuwa shafi da ɗari da sittin da hudu saboda galibi in ka duba da tufai za ka gani ana fassara salati da rahama za ka ji ana cewa inna salata min Allahi ar rahama. in an ce Allah ya yi salati kamar ayar da Allah yake cewa huwa allazi yusalli alaikum Allah nan ne wanda yake muku salati in ji Allah da kansa kuma kenan Allah yana mana salati wa mala'ikatuhu shi da mala'ikunta duk suna mana salati Allah da mala'ikunsa suna mana salati zuwa fassarar wannan aya wadda su malamai suna cewa salatin Allah rahama ce mala'iku kuma da aka ce suna mana salati ma'anar salatin mala'iku al'istighfar suna nema mana gasaran Allah idan aka ce mutane suna salati kamar misali da aka ce annabi yi salati ga wasu ko sayyiduna ali yi salati ga sayyiduna umar ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salati da jajir da matarsa ko kuma alu a bi auka idan aka ce an yi salati ga mutum malamai suna cewa abinda ake nufi zuwa an yi addu'a ga mutane haka salatin kanka rahama ce salatin mala'iku neman gantara ne salati da ɗan adam zuwa ce kuma usainin ya yi tunani mai zurfi kamar wasu malaman sunna ya gane cewa wannan fassara a kuskure fa in qila sallaitu alayhi malaa eh, sallu alayhi malaika kamar yadda Allah ke da yi salli alaykum wa malaikatuhu mala'iku sun yi salaki ga ku ko sun yi salaki ga wani me ake nufi sai yake yani istighfarat lahu sunna sai ake da'alahu bis salati wa idan salla alayhi Allah Allah ya yi salati ga wani a ce rahimahu Allah ya yi rahama ga wani ah, ibn usaimi ne ce wa hada mashhurun bayan ahalin ilmi wannan kusan duk littafin da za ka duba za ka duba ya fassara ma'anar salati salati Allah rahama ce salatin mala'iku da jafara salatin adam addu'a akasari wannan ita ce fassarar da malamai suke ba ma ma'anar salati da cewa fassarar da suke yi ba ta da alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn al-usayyi yake lakin na sahiha ka ya ku zalika amma hakikanin ma'anan salati ba haka bane inna salati akhassu min ar-rahma kada ka fassara salati da rahama salati ta fi ke kwantuwa akan rahamar Allah A madaukaki وقد اجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمه kulli mumin. واختلفوا هل يصلى هل يصلي على غير الأنبياء وابن القسيم ne ke cewa da kai saka kake ganin ittifaqin duka malaman sunna sun yarda za a yi addu'a a ce Allah ya gafarta ma wani musulmi idan ya rasu Allah shi masa rahama halal ne Allahumma ighfir lahu warhamhu Allah ka yi ma wani gafara Allah ka yi masa rahama ittifaqan ba ta samun wani malami da yake da ba amma da aka zo maganar salati ba shin za ka iya yin salati ga wani wanda ba annabi ba sai aka ce nan aka samu sabani wasu na cewa babu laifi wasu na cewa ka bai kamata ba ce da ake salati rahama ce an ba a samu sabanin ba ko kamar yadda aka samu ittifaqi akan cewa ana iya roka ma musulmi rahamar Allah da za a samu ittifaqi akan cewa idan a roka wa musulmi salatin Allah ma'ana ana iya salati ga musulmi amma tun da aka samu saɓani a kan salati shi ya faɗa maka cewa salati da rahama ba abu guda ba ne ko aya mata suratul bakara ta ba misali da ita aya ta 157 inda Allah yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim sai ce ne wa rahma waɗanda idan musiba ta same su suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke tawakkali da Allah su dogara da hukuncinsa su yarda da shi waɗannan mutane Allah yake suna da wani salati na Allah kuma suna da wata rahama ta Allah a kenan salati daban rahama daban domin an samu wawul an samu wawin akaki tsakani a aqfar rahma ala salawati wal aqfu yaktabi mujayara idan aka sanya akaki tsakanin kalmomi guda biyu yana nuna cewa kalmomi guda biyu din na ma'anarsu ba ne. inda ka ga akasi to akasi yana gudu cewa abin da ke baya ba iri ɗaya ne da wanda ke gaba ba don haka da Allah ke ula'ika alaihim salawatun min rabbihim sai yake wa rahma waɗannan suna da wasu salatoci na Allah kuma suna da wata rahama wanda yana nuna cewa inna salata laysat hiya rahma salatin da Allah ke wa musulmai ba rahama bace da haka kuskure ne ka fassara salati da cewa rahamar Allah ce to me fassaran salati sai ibn usaymin yake wa ahsanu ma qila fiha ma zakarahu abu aliya rahimahullahu ta'ala anna salata ala nabiyhi salahu alayhi fil mala'i al'a da cikin fassaran da salaf suka yi makalmar salati babu fassaran da ta fi cewa irin ta abu aliya Allah ya ji shi abu-abiya ya ce abinda ake nufi da salatin Allah shi ne yabon Allah idan aka ce Allah yana salati ga annabi ana nufin Allah yana yabon annabi Muhammad idan aka ce ku yi masa salati ana nufin ku yi masa yabo ah, wato abinda ake nufi Allah yana yaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam inda mala'ikatin muqarrabin a wajen mala'iku da suke kusa da shi fa idza qala qa'ilun hadha fa idza min istiqaqil lafzi idan wani ya ce maka a'a ai kalma ta yabo ba ta da alaƙa da kalma ta salati saboda asalin kalmomi ke kakul kalimatai bai zama guda ba sai ka ce anna salati fil lugha al-qur'an wa laysa fi sana kamar misali a ce ai sallah asali a harshen larabci ma'anan sallah ma'anar ta shine addu'a ba yabo ba ya za a fassara salatin da ake yi ake ma'anar ita ce yabo aljawabu ala mata anna salata aidan min as-sila yabo abu ne wanda ke sadar da bawa da Allah salati abu ne wanda ke sadar da bawa Allah idan aka ce Allah yana yabon ka kenan akwai wata sadarwa tsakaninka da Allah madaukaki wanda ta ma shi fa har yake yabon ka wajen mala'ikunsa da Allah sana'a قد يكون احيانا عند الانسان a من كل من كل حال يبو يكن shi ne abin da ɗan adam yake bukata fiye da komai fa zikira alhasana silatun azima ce Allah yana yabonka kyakkyawan yabo wajen mala'iku wannan alama ce da take bude akwai sadarwa tsakanin ku sadarwar mai girma wa ala kada alqawlu rajih anna salata alayhi ta'ani as-sana'u alayhi fi mala'i hada abin da ake yi da salati ga annabi shine ana yabon annabi wajen mala'ikun Allah Ta baraka wa ta'ala sannan sai ya ɗauko magana akan sallama domin akwai bambanci tsakanin salati da kuma sallama inna allaha wa mala'ikatuhu mala'ikatuhu sallu na nabi ya na amanu sallu 'alayhi wa sallimu sallu 'alayhi kuma salati wa sallimu kuma ku da gare shi kaga salati daban sannan sallama daban so me fassaran sallama ibn al-usaymi yake kila innal mu'azzin salam da aka ce kuri wa annabi sallama annabi ku kira sunan assalam annabi wato ku kira sunan Allah assalam domin hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha huwa salam Allah shi ne assalam kamar yadda ya zo cikin aya ta karshen suratul fashir Allah yake cewa al-malikul quddus sai yake assalam a shi kalmar as-salatu na cikin sunayen Allah madaukaki wa bina'un ala hadha al-qawli yakunu al-ma'na inna Allah ala ar rasu bil hifd bil qala'ati wal inaya wa ghairi zalika kuma aka ce ku yi sallama ga annabi ana nufin ku kira assalam da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam sa ku roƙa ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam wato wannan salama ta Allah ta tabbata gare shi salamar Allah ita ce annabi ya samu tsaron Allah ya samu kulawar Allah ya samu lurar Allah har abada wanda ce fasara ta salama daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ibn Musaddid yake faka annana na ko idan aka ce idan kake sallallahu alaihi wasallam kamar kana nufin Allahu alayka ya Muhammad Allah ya tabbata a kanta ya addini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama da addini kamar kana nufin siffar Allah ta salama ta tabbata ga manzon Allah raqibun hafizun mu'tadin bika Allah ya tabbata mai lura mai kulawa mai tsaro gare ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ashbaha zalika kila wasu malamai suna cewa salam da aka ce a sa'ayi ga annabi اسم مصدر ان اتجي اسم مصدر معنى سكين سل معنى التسليم اتمرى جذب في آية انت سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ذكي المصدر فمعنى التسليم الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو بسلامة لكل أفا إذا كنت كما التسليم ma'anarsa ita ce mu roƙa ma annabi kuɓuta daga dukkan wata illa don ita ce sallallahu alaihi wasallam tana cewa yabon Allah ya tabbata da ka ya kai annabi Muhammad sannan tsira daga dukkan wata illa ta tabbata gare ka wato Allah ya tsere sadda kai daga dukkan wata illa shi da ibn al-usayd yake so idan qala qa'il kar yakun hadha fi hayatihi alaihi salatu wa salam na'am lokacin da annabi yake da rai da hali sallama ga manzon Allah ta yi ma'ana lokacin da kake cewa Allah ya kutar da kai daga kowace illa annabi yana da rai na addu'a ta dace lakin ba da mamaki kaifa nad'u lahu bisalam yanzu manzon Allah ya rasu yaya kuma za mu dinga masa addu'a muna roƙa masa Allah ku kuta daga kowace illa da mata sallallahu alaihi sallam. فالجواب في هذا أنفعك ليس الدعاء بسلامة مقصودة في هذه الحياة وإذا كي الدعاء النبي الله يباشي كؤسر بقوة إلا تتأيى جرائي والدنيا فهناك أهواب يوم القيامة akwai musibu da ke fuskantar su a ranar tashin kiyama kuma abin yana cancantar wannan addu'a har yanzu addu'a ta salama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya lokacin yana da rai ba har bayan rasuwarsa a kudu bukatar mu rika roƙa masa Allah wannan salama ɗin wani kaza kana du'a'ur rasul ila abara su ala sirat kamar yadda hadisi ya tabbatar ranar tashin kiyama lokacin da ƴan adam za su tafi aljanna Allah ya kawo sirati wannan sirati za a sanya tsakanin mutane da kuma gidan aljanna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su fara kitarawa in ji manzon Allah annabawa za su taho kowane annabi yana tare da jama'arsa hadisin annabi ya tabbatar da cewa wannan rana babu ɗan da ke iya magana in wanda annabawa su kansu annabawa ba su iya furta wata kalma sai addu'a guda suna cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar da bayanka ya Allah ka kubutar da bayanka a kenan salama yana nan tana aiki har a ranar tashi kiyama haka kenan wanda addu'a ta salama ga manzon Allah tana cancanta gare shi hatta bayan mutuwarsa fala yaltahi almar'u min almaqabir wal afati bi majarrad mawtihi idan nad'u lirrasul bi salamati min hawl almawt don haka akwai bukatar mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu rika yi masa roƙa masa Allah tabaraka wa ta'ala salamarsa duba sharh al-mumti' mujallad na 349 zuwa shafi na ɗari da hamsin akwai wani maliki da ake kiransa a safari yana cewa halin salamu ka salati shin hukuncin salama cin nan kamar salati da wato salama da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam taslim dan abubuwa biyu ne ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kana cewa sallallahu alaihi kuma kace wa sallam abubuwa biyu ne kai salati ga annabi kuma ka roƙa masa salama Ni yi magana akan hukuncin sadaki ga wani wanda ba annabi Allah ba wanda yake to shin salama din ana iya yin ta ga wani kuma wanda ba annabin Allah ba ko sai ga annabi Muhammad shi kadai saboda Allah ya kira mu ki sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati ku yi masa taslim to wani mutum wanda ba annabin Allah kamar yadda bayani ya gabata cewa ana iya ma mutum salati ba a mai sheki ya zame a taki gare shi ba dusa ilin da aka kira sunansa sai an mutu salati shin ita ma kalmar ta taslim a yi ma wani fa ya juzu an yako da misali daidai ne kake assalamu ala fulan misali assalamu ala abi bukarin assalamu ala ali daidai ne shi ne sai ya kawo tsakanin malamai a kai safari ya ce mu mazhabar mu to yana mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal kuma bayani ya gabata cewa al'imamu ahmad yana cikin malamai da suke cewa halal ne kai kowa salati ba ma annabi muhammad ba Yalla dai abin da malamai ittifaqan suka haramta shine kamar da salatin nan ya mataki gare shi duk sa'ilin da aka kira sunansa sai kai masa salati wannan babu wanda ya cancanta a masa sai dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, a safari ya juzu an ya kula assalam ala fulani a mazhabar mu abu laifi ba kada alimta jawabahu min jawabi salati ala gairin istiqlalan Na iya kiran sunan kowa kace sallallahu alaihi wasallam kai masa salati kuma kai masa sallama mazhabar al-imam Ahmad bin Hanbal kenan wa amma Shafi'iyya mazhabar al'imam shafi'i su kan karihahu minhum abu muhammad al-jumaini daga cikin fitattun malamai na wannan mazhaba akwai al'imam al-jumaini ya ce makaruhi ne ba su kyau ka yi ma wani sallama in ba shi annabi muhammad ba fa mana a an yi kawo ba su kyau a ce fulanun alaihi salam wani sai ake alaihi salam mufarraq akharuna bainahu wa na salati an samu waɗanda suke bambanta hukuncin salati da kuma taslim ba daidai ba ne ai taslim ga wani mutum in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna cewa salamu yushar fi haqqi kulli mu'min hayyun wa mayyitun an samu kuma wasu mutane da suke ganin babu laifi ai sallama ga kowa yana da rai ne ya mutu ne da kakance ai isar da sallama ta gawayi ba aka ce a taslim ba shi da bambanci da gaisuwar da suke tsakanin musulmi da musulmi in ka haɗu musulmi da ce assalamu alaikum Ka ne masa sallama amma ka dan an kira sunan wani suke alaihi salam bai bambanci da gaisuwar da kake ma musulmi a ita da shi ba sannan kuma in kayi sallah lokacin da ka zo sallama ya kira cewa assalamu alaina wa'ada ibadillahi salihin sallama ta tabbata gare da bayan Allah da kwarai haka ba su ɗafi duk ta ware wani mutum kayan masa sallama wannan akasarin malamai fahimtar da suka ɗauka kenan ka duba in kana son bayani akan wannan matsala gizaul albab mujallar na farko shafi na talatin da uku hakan al-afkar al-imam an-nawawi kamar yadda bayani ya gabata su kuma matsalibu ulin nuha mujallar na farko shafi na 461 sannan al-fatawar kubra littafin ibn al-qayyim a ibn tayyiya Allah ya kansa mujallar biyu shafi na 173 da kuma al-mawsu'atu fiqhiyya mujallar na 27 shafi 239 mu ci gaba da karatu ɗalibin ya ce wal ulama warasatul anbiya malamai su ne da annabawa asalin hadisin annabi muhammad al'ulama wara fatul anbiya hadisin al'imam abu dawud hadisi na 341 malamai sun inda hadisin cikin su akwai muhammad masarufin al'abani allah ya kansa eh, al'ulama malamai wara fatul anbiya su ne magajin annabawa wannan kalmar malamai magajin annabawa waɗanne irin malamai hmm. to domin wal maqsudu bil ilmi fi hadhihi hadith wa ghayruhu wa ghayrihi al ilmu shar'i inda da dukkan annabi ya yaba ma ilimi a sa to wannan ilimi ya ke an da ilimin shari'ar Allah wal maqsud bi sana'i wal manhi fi shar'i duk inda ka ga an yaba ma ilimi in ma cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin ayar alqur'ani yarfa illahu allazina amanu wallazina yarfa allahu allazina amanu hmm? wallazina utul ilma minkum darajatin haka ne ko Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku kuma Allah yana ɗaukaka waɗanda ya ba wa ilimi daga cikinku kaga duk da an yaba ma ilimi ka'ida ce wanda ake ma ilimi ilimin da ake nufi ilimin shari'a zo mace ko fatawa na ibnu zaf mujallal da shafi 302 yace al-ilmu yutlaqu ala ashiya'in kaseera idan akan kira abu ilimi wato abu dama ana jingina kalmar ilimi gare su wato ilimi yana nan da yawa walakin inda ulama'il islam al-muradu bil ilmi huwa ilmu shar'i abinda ake nufi da ilimi wanda shari'a ta yaba ma shine ilimi na shari'a hukumar muradu fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa wasallam inda al-itlaq duka da an saki kalmar ilimi kamar wannan hadisin al-ulama warasatul anbiya kalmar al'ulama ta zo mutlaka an saki ta ba a kayyade da wani ilimi na daban ba duka da an saki kalmar ilimi ko duka ayar al-qur'ani ko hadisin annabi muhammad to wannan ilimi ba shakka ya ke ɓanci ilimi na shari'a zo fata wa lafi ja imam jallar na goma shafi shafi na saba'in da bakwai suke cewa kullum ilimin dini duban ilimin addini ma'a wasa ilimin lafi tukainu ala idrakihi tare da hanyoyin sa waɗanda suke taimakawa a fahimce shi kamar misali baka cewa ilimi na fahimtar luga na larabci kokarin koyon larabci bai shafi addini ba saboda koyar koyon shi ne yake baka damar ka gane hanyar fahimtar shari'ar musulunci don haka asali ilimin larabci bai shafi shari'a ba amma da ke kai ba ba larabi ba ne ba za ka fahimci shari'an ba sai ka karanci larabci daga lokacin da kake koyon larabci daga wannan lokaci ka shiga cikin ko wa rafatul anbiya saboda kana cikin malamai waɗanda ake yi kana karanta wani ilimi ne wanda shi ne zai kai ka fahimci ilimin shari'a don haka duk wani ilimin da ke taimaka ma ɗan adam ya fahimci shari'a wannan ilimi shi ma yana cikin nau'in ilimi da ake yi ma wakilun fi ma yarfa illahu kama uku shi ne malamin suke yana cikin maganar da Allah maɗaukaki ya yi cewa yana ɗaukaka ɗan adam a dalilin neman wannan ilimin wato ko da a cikin ilimin shari'a ce ilimin shari'a zai kasance ne ba zama to ilimi ne na lugha kana samun cikakken da Allah ya zai ba mu neman ilimi a cikin ayatul Qur'an matakar ka nemi ilimin wa amila bihi kuma yayi aiki da shi sannan mukhlisan lahu an samu islaki a cikin zuciyarka ba ka neman wannan ilimi sai don neman daraja kusantar Allah tabaraka wa ta'ala to idan ka nemi wannan ilimi kai aiki da shi aka same ka da ikhlasi to babu shakka Allah zai ɗaukaka kaka darajatin ya baka martabobi a wajen sa a ranar tashi kiyama wa annahu maqsudun bil qasd al awwal da zarar an kira ilimi a cikin alqur'ani ko hadisin annabi Muhammad wannan ilimi ana nufi ilimi na shari'a sai malamai suka ce wa kullu ilmin dunyawiyin dukkan wani ilimi na duniya tahtaji al umma wanda al'umma take bukatarsa ta tawaqqafu alayhi hayatuha ya zama to rayuwar al'umma ta ta'allaka da irin wannan ilimi mutukar babu wannan ilimi to al'umma ta shiga wahala sai suka ba misalai katsobi kamar misali mutumin da ya tafi koyon ilimin likita wa zara'a da wanda ke kokarin koyon ilimin noma wa sana'a wa hausa, ko kuma sana'a da makamantansu dakhilun aiban idan hasunat niyya da kuka hatta mutumin da zai fi koyon ilimin likitanci yana karkashin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake al'umma'u warasatul anbiya tunda rayuwar al'umma ta ta'allaka da kiwon lafiya in ya kasance jama'a ba su da likitoci suna cikin wani hali a cikin nan neman wannan ilimin yana karkashin ilimi na shari'a hakanan ilimin da ya shafi noma amma ka'idarsa shi ne matukar mutum ya yi aiki da iliminsa kuma an samu islasi a zuciyarsa yana yin sa ne saboda ya samu kusantar Allah wa arada bihi muta'allimuhu wal amilu bihi naf al ummati al islamiyya wa da'amaha ya zamanto lokacin da ka shiga jami'a kana koyon ilimin likita ka ita ce ka taimaka ma al'ummar musulmai wanda wallahi wannan mun samu na kasu a kansa nan da za ka nemi mace guda musulma likita ina jin da mu ka samu in ma akwai tumbasan da ita ba duk wanda matarsa ta samu rashin lafiya idan an yi babban sa'a namiji musulmi ya ganta wanda a ƙa'idar mace musulma ya kamata ta dubi mace musulma ba musulmi namiji ya dubi mara lafiya mace musulma ba wanda ya saba makarantarwar sunna zo fatawar latinati da'ima mujallar na goma sha bakwai shafi ɗari biyu da sittin kamata ya a ce matanmu suna da likitoci mata waɗanda ke duba su sai zama to in ka yi sa'a shi ne namiji likita musulmi ya gama karka sannan in ka yi babban sa'a ya zama shi mai tsoron Allah in ko ba ka yi sa'a ba kafiri ne ji gama karka na'am akan ciki ta sanya hijabi amma in ta shiga asibiti dole su cire hijabi kamar likitanta ko a'a mun ki mu sanya mu su je su yi karatun nan a samu mata likitoci da yasa saboda muna duba illar jami'a jami'o'in mu sun lalace akwai fasabi da sauransu ba za mu tura mu su koya ba sai muka kyale tun da suka shiga jami'an misali kuma kafirai ba mu musulmai ba suka fito su ne suke jinyar matanmu da kuma 'ya'yanmu don Allah ka dubi jarar da muka yi ta ga wanda ya kamata mu auna barna da tsakanin barna biyu din nan shin da kyale 'ya'yanmu din nan su karanta su shiga makarantu jami'a mu samu likitoci a garin nan mata musulmai wadatattu yanda yar ta ta samu rashin lafiya mace za ta duba ta ai za ka samu nutsuwa ko matar ka in ta samu rashin lahiya za ta duba ta ai za a samu nutsuwa kan a ce matar ka za su tafi kafiri ya duba ta sai ya zamanto ba mu auna wannan illa ba duka duba illar fasadi da ke jami'a don haka sai ya zamanto mun kyale babban barna mun ɗauki ƙaramar barna wani kowane barna ce ka auren da ƙarfi tana ƙaramar misali ka ci wani ta jami'a saboda kuma tsoron za ta lalace in ta shiga jami'a to ta yi auren tana gidan miji rashin lafiya ya same ta za ta je ganin wanda ya tafi ya lalace inda take tsoron kasa je shi ya tafi ya lalace ya da kuma shi ne ta magani duk da dabara a nan malamin nan yana cewa wato kiwon lafiya hakki ne wanda ya shafi al'ummar musulmai baki daya kuma wallahi ka duba ijiya ulumuddin littafin al Gazali, Allah ya ji shi mujallar na farko shafi Ya yake kiwon lafiya ilimi da kiwon lafiya wajibi ne a kan mutanen kowane gari mutanen musulmai ne tilas ne a samu malamai masana ilimin kiwon lafiya a cikin gari idan ba a samu mutum duk mutanen gari Allah ya rubuta musu zunubi amma in aka samu mutum guda ya kyale ya saɗin misali ta jami'an ta zo aka ceci rayukan matan musulmai da dama aka kyale na likita da kuma ilimin likita ya taho zai tsare rayukan mutane da dama musulmai to idan aka samu mutum daya da ya irin wannan sadaukar da a dalilin sa sai abin rubuta wa mutanen garin nan laifi don imamu gazali haka ne ya faɗa su duka ihya mai din don haka addini ya ba mu damar mu amma ya ba mu tsare kawunan mu addini bai taɓa kuntata mana yadda za mu kai da hallaka kawunan mu da kanmu hallaka ce yau a ce ana cikin yaki a ce garin nan babu likita musulmi kaga mun shiga bala'i don haka ashe a fuskantar waɗannan abubuwa da malaman da suka kirga tabbi wa zara'a wa sama'a. dukkan wani fanni na ilimi wanda al'umma ke bukatar wannan ilimin shi ma yana ƙarƙashin ilimi na shari'a wanda shari'a take yi ba masa idan mutum ya karanta shi a zo bayanin da Sheikh Salih Fawzan ya yi a cikin sharhul usuli salata shafi da goma sha tara zuwa shafi na ishirin yake innal murada bil ilmi alladhi yajibu ala al umma asali da ake nufi da ilimi wanda ya a akan al'ummar musulmai ma wujuban ainiyan aw kifaiyan ko dai ya zama to wajibi ne akan kowa ko ya zama to a gari guda an samu mutum ɗaya ya nemi wannan ilimi ya saukar da wajibcin da kan saura wannan ilimin sai ce ina hukumin shari'i babu shakka ilimi ne na shari'a a samu a gari babu malami to wannan gari suna cikin bala'i ana rubuta musu zunubi wato amma ilmu duniyawi sai ce amma ilimi na duniya wannan malami yana nan da rai a cikin manyan malaman sa'ud Allah Allah ya kara masa tsaka a Sheikh Salih Fawzan yana da littafin da ya masa sharha sharhul usul thalatha yace ilimi na duniya ka ilmi sana'ati wal jarf wal hisab wal riyadiyya wal hadasa wadanda ilimi kamar na asamu musulmi musulmi suna da likitoci suna da suka kwari a kimiyya wadanda suka karanci lissafi waɗanda suka karanci ilimi na sana'o'i kowane babi na ilimi in aka samu kafin ka karanta za a ba a cewa wannan ilimi wajibi ne akan kowa laisa huwa ilimin ilm al-maqsud wa sunna ba shi ne asalin ilimin da ake nufi mutum ya tafi nema wajibi ne ya neme shi a cikin Kur'ani da hadisi ba wajibci ainihin kenan sai dai wajibci kifaiyan wato kenan kowane nau'in ilimi da ake buƙatarsa matuƙar al'umma tana buƙatarsa wannan ilimin wajibi ne ba a kan mutum ɗaya ba a kan gari gaba ɗaya in aka samu a garin mutum ɗaya ya yayi shi ke ya saukar da nauyi kan mutanen garin amma ilimin shari'a shi ba wai wajibi ne kifa'iyya ba wannan wajibi ne ainiya idan yana kan kowa dan na ji na yi karatu, biyu ba sauke wannan farilla kan ka ba kai ma wajibi ne ka ɗauki littafi ka karatu amma idan a garin da aka samu rikici guda shike na an daina rubuta mana laifin ba a samu rikici a garin nan ba saboda Allah ya shirya al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mata rayuwa ya nuna mata abubuwan da suke bukata da haka shari'a ta mana dukkan tanaji a da ya kamata mu mallaka waɗannan na kuka ilimi ba a cewa wajibi ne ainihin akan kowa shi ne uh, wajibi ne kifa'iyyan aka samu mutum guda yayi falillahi alhamdu don haka akwai bukatar kenan bisa ga bayanin malamai a kowane gari dukkan wani ilimi da ya cancanta al'umma su nema ya kamata a wannan gari a samu akalla mutum guda wanda ya nemo wannan ilimi saboda in ba a nemo wannan ilimi ba bayanin malamai shine mutanen garin suna da laifi a wajen Allah saboda sun samar wa kansu na ƙasa wanda da za a ce za a shiga wani hali duk da cikin wannan ilimi kenan sun sai sun fita sun tafi nema haka kenan sun shiga larura wannan karatu namu kamar yadda na fara bayani zai tafi a hankali kuma sai a yi haƙuri nan ma abin da na shirya zan faɗa yau fi na kawo Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku daga ya kamata mu dakata haka da tambaya والسلام عظيم ان كنت حديث يسر في كيوا كرم الله وجهه سيدنا علي اوكي اللهم صل على سيدنا هذا كلمر سيد بتكتب ان كنت احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نوعكم سنان الديوه musamman a asayid din nan ba ta da asali duk da cewa akwai malamai da suke ganin duk kasan da sayyid din ba laifi bane a wajen salati amma mafi dacewa shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya salati kai salatin ka mutum nan yana cewa fadin radiyallahu anhu ga wanda da sahabi da ya halasta malamai sun ce shi ma yana daidai da salati ga wani wanda ba annabi ba abinda ba a so shine kamar da shi ya zama daima wannan ma tambayar da irin wacce ke babu wani bambanci ah, ina ka tambayoyi kenan ko na ah, malam babu wani sharhar da zan muku na wajen da shi yasa nake rubuta duk abin da zan faɗa insha Allah kuma bayan na gama zan ba da takardun wanda ke da bukata kusan duk abin da na faɗa insha Allah bai na ciki. Ba shi abu da a in ce in buga su kafin a zo karatu wanda ke so ya a ce ina neman tara Ga shi nan ku wanda ke so ya nema gudun malam dan juma hmm? inda kaga na yi on da line ɗinsa na ja layi a ƙasan shi shine bakin ainihin bugun mara a bayanin da kaga ya zo wanda babu layi ƙarƙashinsa wannan bayanin na wani. Allah shi samu dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am radiyallahu anhu na'am ya eh, shi ne amsa da labarin da cewa kamar radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba ana iya faɗa masa shine na bada amsar cewa da radiyallahu anhu da kuma sallallahu alaihi wa sallam hukuncin su guda ne muke ba sahabbai kadai ya kamata a bar su a matsayin siffa da su saboda wannan siffa da Allah ya ba su a cikin alƙur'ani amma in ka lura cikin ayoyin alkur'ani ai Allah ya sa wallazina tabi'uhu bi ihsani sannan sai yake radiyallahu anhu wallazina tabi'uhum bi ihsani wannan dalilin yasa malamai suke cewa ashe duk wani musulmi idan da aka ga yana da kyawun suluki da jikunsa su da sunna ana iya cewa radiyallahu anhu shi ma amma bambancin su da sahabi kar a mai da abin da gare shi duka idan da aka kira sunan shi an ce radiyallahu an wannan bai kasance da wannan takin Allah mu da cewa da musu su kai amma mu muna biyowa ne tabi'iyya albarkacin su muke cin wannan albarkan wato yarda daka Allah din sai a sanya sunayen mu a bayan su a duk da cewa babu laifi a yi jifa jifa kenan ga kowa amma ba shi ne kuma a yi shi a lizinci ya zama su kuma da yaushe ana salaki ga wani wanda ba mamman Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaikum salam wato har cikin sallah idan aka yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai fi yi masa salati illa inda kuskure yake ka bayyana salati shine kuskura kamar yadda malamai suke ce ba wani zai yi da za ka yi atishawa misali ba ne ce maka yarhamukallah ko kuma kana cikin sallah to a zuciyarka za ka iya amsa masa ba a son ka furta kenan dukkan wani zikiri kan iya yin sa a cikin sallah illa dai ba za ka furta shi ba furtawan shi ne inda illa take don haka idan an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah dan kai kai masa salati amma abinda ba a so shi ne ka bayyana salatin Wannan yana cikin majmu'u fatawa yana cikin littafin mazhaban al-Imam Malik ah, ina tunani yana cikin littafin a ah, hashiyatu da suke in duba za ka gani ɗayansu iznillahi ta'ala zan bincika mun su karatu na gaba zan gaya ma insha Allah kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa duk daraja su kan ba gaba Allah ne ya ce la baina ahadin min rusuli tunda har an ce da kai wa annabi Muhammad salati cikin sallah yaya za a kira sunan annabi Musa kuma shi ba za ki bai salati ba ya nuna farkon musu tsakaninsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك in mutum ya saki matarsa saki na daya ko saki na biyu shi yake da ikon mai da ita ko ba wasu ta yarda ba in yi ciya mai da ita shi kenan ta koma matar su ce don haka in ma ta kama wata uku ta tsaya tsammanin ta yi ita ba ta yi ita ba tana nan matar wannan mutumin tun da ya ciya mai da ita ba sharaɗi ba ne ci ta yarda ko ce iyayenta sun yarda babu wannan a duba almugni a mujallar na bakwai shafi ɗari shida saba'in da takwas sai ya tambaya wannan ya da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ta ce malam shin ne hukuncin wanda ya danganta matarsa da mahaifiyarsa kamar masu ce wannan mata tawa ta yi kama da ta yi kama da mahaifiya ta wurin kyau dai sauransu to malakin aurensu yana nan aurensu yana nan dan mutum ya kamanta matarsa da cewa tana da wata sikiya irin na ubashi wannan bai zama a bihari cewa ya take ta ya ba cikin murnin muhammad a jirgin na kusa ne 353 uku da yake bai kamata ba hmm? sai tambayar ta ci gaba wanda ya yake cewa menene hukuncin ya halatta a musulunci mutum ya sa kira alkur'ani a cikin hanset idan an kira ki ya dinga kira domin wasu malamai sun ce ba shi da kyau hakika malamai da yawa sun yi maganganu akan mutum saka qur'ani a cikin hanset sun yi maganganu kuma ana kai illa dai ni ana fahimta kuskure ne a hana mutane saka qur'ani a cikin wayar salula dalili kuwa idan ka ɗauka in an sa qur'ani a cikin wayar salula wulakanci a cikin Al-Qur'ani, ina ina kan musulmi inda a ce rikon salula wulakanci ne da rike shi ba kuma babu abin da adam yake rike da shi a duniya a yau ko da yau shi kana tare da shi irin kansa sannan mun sani abin da bahaushe yake cewa da jikin gaskiya bai yiwuwa ka hana mutane suka ayar ƙur'ani a cikin hansi. sannan ko zo cika kiɗa ba dole ne kai kanka ta sani in kar a sa qur'ani to kamar kana cewa ku sa kiɗa kuma za a bar hankalin haka nan ba ai ko kuma abu ne wanda muka sani sau da yawa a masallaci za ka ji ke ɗauki na tashi haka yana fashi haka yana ɓaci kuma cewa ka sa ƙur'ani a da dama dama a ce ƙur'anin ne ya tashi a masallaci a kan kiɗan wannan kenan bare kuma babu dalili ana wa fahimta da zai sa malami ya haramta saka qur'ani a hannu misali a zamanin annabi muhammad takardar nan shine medium na rubutu ana nan kwance tashi allah ya kawo mu zamani da aka samu hanya technology ta kawo mana wata hanya kuma rubutu na daban wanda za su shi a zamanin manzon allah kamar misali kwamfuta kamar misali tv wani a harshe da sauransu wanda su samun annabi ba a iya rubutu da su amma yanzu zamani ya kawo ita ce sai in an rubuta ƙorani a takarda sannan yake zama ƙorani in ba a rubuta shi waɗannan hanyoyi na zamani ba zama ƙorani ba ina ga wannan kuskure a ci zamani yana da kyau mu rika aurar masa da musulunci matukar ba a yi haka ba sai zama yana tafiya a matsayin tsantsan kafirci idan Allah ya kawo mu ga zamani na mutane suna amfani da hankali ɗin nan ba yaro ba babba ba masu kanami ka ba wa mutum damar ya amfani da silulan nan ya saka ƙur'ani a ciki zai yi karatu da shi zai yi komi tunda ana ɗaukar karatun da shi har ma mutum ya je ba'azi da shi zai ɗauki eh, karatu zai ɗauki wa'azi da hanci wannan zamani ya kawo mu ga wannan kuma duk ya saka ƙur'anin ga haɗin sama a cikin hanset da kuma masallaci ya buɗe yana karatu a cikin sauƙi masa a maimakon yana buƙatar ƙur'ani sai ya je gida wannan sauƙi ne Allah ya kawo ɗan adam sai sauƙin ta tafi saboda matsala guda kawai shiga toilet shiga toilet kuwa ai ko baka ce mutane kada su sa ƙur'ani a hanset ba musulmi ya san haramun ne ya shiga ƙur'ani ya shiga toilet da ƙur'ani kamar yadda musulmi ba zai shiga toilet da ƙur'ani ba ya fi shi kanka ko ka faɗa mai ba ya buɗe ƙur'ani a cikin toilet haramun maimakon a ce ta ku yi sai a ce to kin ka shiga toilet kashe muryarsa ka ka ta aiki da akwai wata kafa da za a samu wa mutane su ce a maimakon a ce kada su yi gaba ɗaya bare kuma ba ni na fara ba da wannan fatawa ba ka duba fatawa shar'iyya shafi na dubu da ɗari biyu da sittin da hudu malamai sun na ba su laifi don an sanya handset a cikin wayan salula kuma ni na ganin ya fi ma sauki ga musulmai a kan kace babu kyau don ma kace ba cikin ba bari za a yi ba sannan kuma kana zaune za ka ji ɗanka a cikin gidanka ya sa kiɗa matarka ta sa kiɗa ya aka ci sa kiɗa su ba halin mutum ƙur'ani ni aka ce Allahu ba kin san ƙur'ani kiɗa ba ba ki to kana ga jama'a za su zauna haka yana ga fatawa ce wanda jama'a suna ba da fahimtar su daban daban ba laifi ne kan wani abu da ta ce wanda ta sa amma ta wake da kuma hujja Allah ya zartar da daga nan sai mai wannan tambaya ke cewa mana ina hukuncin matar da idan saɓani ya shiga tsakanin su da mai gidanta sai ta hau gori shi ya halitta zauna da ita mai yin gori ke sigiri ne mace in tana sigiri ko kafira ce haramun ne zama da ita muddin an yi kokari ta bar wannan kafirci ta ki to wajibi ne ya rabu da ita shi ma yana cikin fatawa Allah a musallan na shafa shafa da ke da da daya sai mai wannan tambaya ki cewa malam ina tambaya game da mutanen da suke ganin kana kiyaye sunna gwargwaro sai su rinka yi maka izgiri suna cewa ka saki wan ka saki don ka ka ruwa ko kuma idan an maka haihuwa baka yi taro ba sai su ce ai babanka ya yi maka sai ka canza shi Allah cewa ya layar har kaunin min kaunin a sa'an ya kono fayar min ku kun musulmai ku guji sashi su guji izgili ga wani sashi ce wanda ake wa izgilin nan kuwa tabbas za su zan su suka su a abin da shafi addini mu guji tsokanan jama'a kansa eh, wannan ya shafi jarabawa da ake wa musulmi saboda riko da akida abin da muka karanta a yau kai kuma don ana maka haka ba da addini za ka yi ba don kari sunna kari abin da ka tabbatar cewa gaskiya ne wani kuma yana wulakanta ka a kai da Allah yake ba da kai ne bai kamata ka sani ba to kana kama da kake yi ka samun lada kake ba to kuma ka ba za ka samu wani lada ba amma ka ka tsokile ka sai Allah ya ƙara maka lada bayan ladan karari ko da suna da kuma ladan ayi hakuri cikin da aka maka a aka ko da suna. sai tambayar su ta gaba ce malam idan mutum ya baro iyalin shi gida ya tafi neman kuɗi da shari'a ta tsananta tilasta masa duk abin da ya ci sai ya kai musu sannan wata nawa ya kamata ya yi a can kafin ya koma gida ba shi samun amsa wani tambaya cewa ba tilasta ne duk abin da ka ciki ta ba wa iyalinka amma an su haka saboda wani ke tambaya nufi ne hakkin ɗaya mu akan iyalinsa zan Allah ya ce in ka cika siyar da su in ka sa ka sa musu kuma na bada hujja da aunin ma'bud mujallar na cikin arba'in da ɗaya da kuma tulkashiyar juz'in na farko shafi na cikin da biyu malamai sun ce abu ne mai kyau inda hali kisa irin da kace wani abu kake wa iyali in kayi dinki ka dinka wa iyali amma ba tilas bane abinda malamai suka ce kenan kuma bai kamata musulmi ya ya kusuwa ci iyalin na wani lokaci mai tsawo ba shari'a ba ta ba illa da yawa ana ganin sai ya wuce wata hudu wata hudu mutum bai koma ga iyalinsa ba ko nan din ma ta ce ta wasu malamai din abinda Allah ya hukunta a kanmu shine mu yi adalci da wannan tambaya yake cewa malamai na bi. wasu malamai sun ce akwai wani hadisi abinda wai duk abinda ta su tare akwai wata alaka da ta haɗa su an ban wani labari kamar haka sai yana tafiya sai ya ga kurciya da hankaka wuri ɗaya sai ya yake ya raba su kowace kowace sai ga gurguwa ce malam ina son ƙarin bayanin wannan labari gaskiya ne a wajen da ya ji labarin sai mu ƙarin bayani ya tambata ta biyu yake cewa malam ina tambaya idan mutum ya yi ma ɗan kumansa zai fi da sauransu to sai ya biya roƙe shi ko ko bai je ya roƙi shi ba idan ya tuba Allah zai yafe masa inda yana dare ya kamata ne ya yafe masa Allah ya ta tsune ƙarshen tambayoyin yau insha Allah sai dai a saurari a zuwa wurin aramu